yau za mu tashi shahi arba'in ya ce janaba nau'i biyu ne sai ya yi bayanin nau'i guda shine khurujul mani wanda an yi bayanin shi nau'in na biyu shine wa magibu hashafatul baligi da ɓoyon wato kan al'aurar baligi in baka san hashafa ba shine wahiya ra'asu zakari shine kan zakari in ya ɓoyu <clears throat> wato au magibu misliha ko ɓoyuwan misalin kan zakarin min makatoiha ga wanda kan zakarin nashi ya kace ga mai kataccen zakari idan wani dalili ya sa zakarin mutum ya kan zakarin mutum ya kace saboda rashin lahiya ko wani dalili to shi ma tunda an ce ɓoyuwan kan zakari to shi tunda tashi ba ta da kai ɓoyuwan misalin abin da ya kai kan nan fi farshi adamiyyin a cikin al'aura wato farshi na mutum mace kenan au gairihi ko wani mutum kenan ko dabba mutum ya sa zakarin shiga dabba in kan ya ɓoyi wanka jaraba ya tabbata gare shi unsa abin nan da an kasa kan zakari cikin al'aurar shi wato mace ne mace ce ta mutum ko mace ce ta dabba au zakarin ko namiji masu luwaɗi duk wanda kan zakarin shi shiga cikin duburar namiji shi ke na wankan shi na ba ya zama wajibi a gare shi hatta a hayyin au mayyitin wannan da an kasa al'aura cikin shi mai rai ne ko matacce Allah wanda ya ga yana iya yin zina da mace da hadaranta ya riga ya hita to ko da iyakan kan zakarin shi ɗaya shiga sai zabure ya hidda to wanka ya zama wajibi gare shi wa in lam yunsil ko da bai in ba ko bai hidda bani ba in dai ainihin kan zakari ya boye cikin al'auran mace ko namiji to shi ke na wanka ya zama wajibi watamna'ul janabatu janaba tana hana mawani alhadasul asgari duk abin da hadasi karami ya hana to janaba tana hana shi na'am don idan mutum bai da arwalla to yana da hadasi ko kuma ya yi hitsari bai kama ruwa bai yi tsarki ba ko wani ya ko wani mazi ya hito mai to ko da kashi ya hito an wanke ko mazi ya hito an wanke to duka dai mutum na nan cikin hadasi inda bai da arwalla shine hadasul asgar ya yi tsarki na hadasi ya wanke hitsari ko kashi amma hayo akwai sauran wani hadasi gare shi hadasul asgar na rashin arwalla to duk abin na rashin arwalla ya hana in mutum bai da arwalla bai yi to haka nan in mutum na da janaba bai yi shine watam na ul janabatu janaba tana hana mawani alhadasul asgari duk abin da hadasi abubuwan da hadasi karami ya hana wanda bai da arwalla bai yin kaza bai taba qur'ani bai yin kaza bai yin kaza to ita ma janaba haka nan ne ma'a ziyadati tahrimi qira'atul qur'ani tare da ƙarin haramcin karanta alkur'ani in mutum na da janaba to bai karanta alkur'ani illa ayata sai aya guda wani hawa ko abin da ya kama da ita kinan mutum na iya karanta aya guda zuwa aya uku ala wajhi ta'awuzi ta hanyar neman tsari kila yana cikin ɗaki da dare zai hitowa waje sai ya karanta qul a'udhu birabbil falaq don neman tsari don Allah ya tsare shi daga sharrin shaidanu wato da ke cikin dare suna kai da kawansu warruka ko ko mutum ya karanta wata aya don yin tawada wal istidlali ko mutum ya karanta wata aya don kawo dalili ga wani hukunci ya haɗu wata magana sai a ce mi a hujjaka" sai ya kawo aya qur'ani duk da yana da janaba to ya halatta ya kawo aya qur'ani ya sa matsayin dalili ga maganar da ga hukuncin da ya faɗa wadkhulul masjidi hakanan wato shiga masalaci wal mukusu fihi da shiga masalaci da zama ciki wato wal gusulu eh, wato waɗanga duka janaba ta hana su janaba ta hana mutum ya shiga masalaci ya zauna a ciki alhali yana da janaba ya ta hana karatun qur'ani mal ce sai dai aya guda ko abin da ya kamata ita nan ɗaya zuwa uku saboda mi za a karanta su litta'awuzi awuzi a kan huskan neman tsari mutum ya da karanta don neman tsari Allah ya tsari shiga shidanu war roƙa ko kuma tawada wal istidlal ko kafa dalili na'am to sannan janaba in nan ta hana wadda kuril masjid ta hana shiga masallaci wal muku safihi da zama cikin mutum ya shiga masallaci ya zama inda janaba wato janaba ta hana to yanzu wal gusul min al janabati wanka na janaba mustamilun ya tara ala fara'ida bisa ga farillai wa sunanin da sunnoni wa fada'ila da mustabai kinan wankan janaba ya kumshi farillai ya kumshi sunnoni ya kumshi mustabai fa amma fara'iduhu amma farillan shi fa khamsatun farillan wankan janaba guda biyar ne na farko niyyatu raf'il hadasil akbari mutum yayi niyyan zai dauki hadasi mafi girma ga jikin shi kenan niyyar wankan janaba farilla ce wa ta'mimu zahiril jasadi bil ma'i da game wato mabayyanin jiki da ruwa game jiki da ruwa wato mutum ya zan ko ina jikin shi ya samu ruwa farilla ne a cikin wankan janaba waddalku cuɗanyawa mutum ya murza jikin shi bayan ya zuba ruwan farilla ne wata khalilu sha'ari da tsatsehe gashi mutum ya murza gashin shi ya tabbata ruwa sun kai ga jikin fata jikin shi farilla ne wal muwalatu da jeranta wankan kenan gaggautawa a yi cikin sauri a gama kada a ɓata lokaci wa ma sunanuhu amma sunnonin wankan janaba fa arba'atun su guda hudu ne albada obe gasar ya daini fara wanke hannuwa biyu kabla qabla idkhalihima fil ina'i kafin a shigar da su cikin ƙwariyar wankan in abin wankan mai buɗaɗɗen baki ne a karkata shi a wanke hannuwa wato kafin a fara sa hannuwa cikin abin ruwan a dibi ruwan wa masu simakhil uzunaini da sha wato shahe fatun kunnuwa guda biyu mutum ya tabbata ya sa ruwa ya murza ya shahe suke da wajensu sun ya wanke su wal mazmadatu da kurkuran baki wal shaƙu da shaƙa ruwa kamar na arwalla wa amma fada'iluhu amma mustahaban wankan janaba fa sab'atun su ko guda bakwai ne at-tasmiyatu cewa bismillahi lokacin da mutum zai fara wankan wal bada'u bi ghasli ma ala badanihi min al-adha da farawa da wanke abin da abbisa jikin shi na kazanta kinin shi ma yayi ko muhulki yayi to ya wanke dai ya fara wanke kazantan nan bayan ya wanke hannun shi so uku can to ya wanke fara wanke kazantan nan kafin ya shiga wanka sun maludu sannan ya yi alwala kamilan cikakka alwala marratan marrata amma so guda guda zai wanke shuɗi guda guda wai nuwi ya yi niyya da wannan alwala tashi da zai yi wanke gaban alwallan nan ya yi niyya rafa aljana ba ta ɗauke janaba an tilkal a aba'i ga wannan gabai na alwala wanda ya wanke summa ifadatul ma'i sannan ya zuba ruwa ala ra'asihi bisa kanshi salasan so uku amma kahin ya zuba sai ya taɓa ruwa ya shika hannun shi ya murza gashin kanshi mutum ya murza gashin kanshi ya murza gashin ya sake wato kahin ya zuba ruwa saboda kawahen gashi saboda gashi cikin kawahe yake gindin kowane gashi akwai kawa idan mutum ya zuba ruwa kai tsaye bari in mutum ya murza hannuwan shi da suna damshin ruwa sai kawayen gashin su ruhi to sai ya kwaso ruwa ya zuba kan shi ya wanke idan mutum ya kwaso ruwa kai tsaye ya zuba kan shi bai yi wannan murzawa ba sai sanyin ruwa ya shiga cikin biyo cikin wannan kawaye ya shiga cikin kan shi ya zama mai dalilin mashina ta kama shi shine inhwanin murzawa kahin a zuba ruwa wato kai tsaye summa ifadatul ma'i sannan zuba ruwa wato ala ra'asihi bisa kan shi salasan so uku bayan ya taɓa sanyin ruwa ya murza kamar yadda na faɗa sun mai fara zulma sannan ya zuba ruwa ala hil aimani bisa ga tsagin jikin shi na dama qabla al-aisari kenan ya fara wankewa daga kafaɗar shi ta dama zuwa ƙasa sannan ya koma kafaɗar shi ta dama ta hauni ya wanke zuwa ƙasa kafin ya wanke wajen hauni to ya wanke da dama ya fara wankewa daga wajen dama wal bada'u bil a'ali sannan ya fara da sama kahin ƙasa shine ya fara daga kafaɗa shi ya yi ƙasa ƙabla asafili kahin ƙasa kada ya fara wanki da ƙasa ya yi sama wata kalilul ma'i da karanta ruwa ma'i kamil gasar tare kyautata wanka mutum ya ɗibi ruwa daidai ya yi wanka wanda sun ishe shi ya kyautata wankan shi kuma ba su yi yawa ba bai ɓata ruwa da yawa ba kuma bai ɗibi wanda ba su isan shi ba Eh, bi kasar hamza ihkamil eh, gasa ya yace da yi kasara fa wato hamza kasara ai itikanihi shine ai kyautata wankan ya ɗibi ruwan da za su ishe shi ya kyautata wanka ba tare da ya yi ɓannan ruwa ba nan ne wannan babi ya ƙare na wato fasali ya ƙare na mai magana akan shi na ba sai fasali mai bi ne fasulun rabewa wannan fasali ya zo yi muna bayani attayammumu taharatun turabiyatun taimama tsalki ne da ake yi na ƙasa kaman arwalla ce da aka yi da ƙasa tsalkin ƙasa ne ne taimama an ka tambayi ka menene taimama ka ce attayammumu taharatun turabiyatun taimama tsalki ne na ƙasa tsalki ne da ake yi da ƙasa tashtamilu ala masu wajhi ta ƙumshi shagon huska wal daini. da hannuwa wa sababuhu dalilin da ga sa a yi taimama faƙadul ma'i rashin ruwa hakikatan na hakika ba bisa ga zato ba sai mutum ya biɗa ya biɗi ruwa ya tabbata ya rasa su rasawa na hakika sannan ya ka taimama au ma huwa fi hukumihi ko abin da ke tsayawa mai tsayawa bisa ga hukuncin rashin ruwa misalu an yakuna ma'ahu min al-ma'i misalin a ce yana da ruwa mala ya kafihi wanda ba su isan shi arwalla yana da ruwa ga su akwai su amma ba su isan shi arwalla au ma'un ko kuma yana da ruwa ya khafu bisti imalihi yana jin ga ruwan gasu amma yana jin tsoron ya taɓa ruwan ya yi aiki da su fawata nafsihi don jin tsoron kubcewar rayuwar shi shina iya yiwa in ya taɓa ruwan wata cuta ta kama shi da yin taɓa ruwan wanda za ta zama sanadin rayuwar shi aufawa ta manfa'atin ko kuma akwai ruwan amma in ya yi amfani da su wani abin amfani zai kubce zai halaka misali a ce tahiyar daji ce yake yana ɗauke da kashi wato akan kaddarawa yana ganin tahiyar tana da saura in yayi arwalla da ruwan nan kishirwa za ta kashe wannan kashi da ɗauke da rishi su goma ko abin da ya wuce haka ko abin da ya kasa kanan to saboda kiyaye wannan yana iya barin wannan ruwa ya ba kajin shi ya taimama na'am au ziyada maradin ko kuma yana jin tsoron in ya taɓa ruwan nan yana da rashin lahiya rashin lahiyar shi zai ƙaru au ta'akhura bur'in ko kuma yana ganin in ya taɓa ruwan nan rashin lahiyar shi zai yi jinkirin warkewa in yana taɓa ruwa to wannan ciwo na shi zai yi jinkirin warkewa to sai ya bar su ya taimama saboda yana jin tsoron wato lalacewa rashin lahiyar shi au hudu samaradin ko kuma yana ganin in yana in yana ruwa in yana taba ruwa wato da da lokacin sanyi kwarai shina wuri mai tsananin sanyi yana ganin cewa in yana amfani da ruwa tana iya yiwuwa rashin lahiya ya kama shi to duka yana dalilin sanadin wannan yana iya barin ruwan ya yi taimama sai mala ya ce wayu ba tayammumu an halitta taimama min alhadas asgari daga hadasi karami wal akbari da babba idza wujida sababuhu amma in an samu dalali an sanadin yin taimama din halitta yin taimama nan halitta shiril maridi ga mara lahiya wal musafir da matahi li kulli salatin matafi ya samu dalilin taimama to na iya taimama yi ta kowace sallah mara shi lahiya yana jin tsoron ya taɓa ruwa ya cutu to yana iya taimama ga kowace sallah walis sahihi shi ma mai lahiya ya halatta ya yi taimama alhadir gashi lahiya alau gashi zamna gida li salatil janazati ya halatta ya yi taimama ya sallar janaza idan ta ayyana idan ta zama ta ayyana gari ta zama wajibi a kansa ko dai ya zan ba mai iya jagorancin sallar sai shi ko kuma mai mutuwan ya ce in na mutuwa ne ka son ya yi mini sallah to shi ke yanzu sallar jana'iza din ta shi ta ayyana gare shi ta zama wajibi gare shi to yana iya yin taimama ya yi ta saboda wani dalili bai iya taɓa ruwa a wannan lokaci yana da wani uzuri wanda bai taɓa ruwa gashi kuma jana'iza ta haushi to yana iya yin ta da taimama amma in ba haka ba ba a yin taimama ai sallar farilla ka bari ai sallar jana'iza ka bari masu arwalla su yi kai ka koma ƙauye amma in ya zama kai ta hauka dole to sai kai taimama ka yi ta Shi ne dole na ba ku misali idan ba mu iya jagorancin sallar sai kai ko kuma shi mara shi mai mutuwan kahin ya mutu ya ce wani ne ka son ya yi min sallah wali fardi haka nan ana mai lahiya yanayin ta yau ya sallaci sallar farilla gairin juma'a mahoban da jama'a shi ma bishar da an ya kasha fawata wakati da sharaɗin ya ji tsoron kubcewar lokaci gashi lokacin sallah ya ƙure ga ruwa ga su akwai su shi kuma lahi shalau yana iya taɓa ruwan amma yana ganin kahin ya yi alwala ya yi sallan nan to lokacin sallar zai iya hita to yana iya yi taimama ko raka'a guda ya samu kahin lokacin sallan ya hita to wannan raka'a guda sai ta jayo sauran raka'o'in sallar sai ta zama ba qada'i ba shine yace ya kasha fawatal waqti bishar da an ya kasha fawatal waqti da shirin fa idan ya ji tsoron kubcewar lokaci nan za mu tsaya insha Allah